إحدى بنتي آتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الصالحين قال ذلك بيني وبينك أجم الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل وفلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنف من دونه الطور نارا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنف من جانب الطور نارا آتيكم منها بخبر أو جسوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن بالبرحة المباركة من الشجرة أن يا موسى

بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين أخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا الخميس هكذا يقول watan ramadan na da kwana wata alif ɗari hudu da talatin da bakwai kuma yau takwas ko kuma tara kenan za mu ce shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi kamar da Allah ramma ya karanto mana ayoyin masu albarka a darasi na uku cikin suratu ko kuma ce a nufuka ta uku a darasi na farko a cikin suratu qasas wanda ya kunshi tarihin annabi Musa alaihi salam darasi na uku zai ba mu labarin abin da ya faru tsakanin annabi Musa alaihi salam da wani bakibde ya ka ce bakibde an danganta shi ne da kibdawa da su kuma kibdawa su ne mutanen da suke ɗan asalin garin Misra wanda su ba larabawa ba ne kibdawa ne wanda kuma addinin da ya yi rinjaye a wannan garin shi ne addinin kiristanci saboda suna daura da kasar rum in an ce kasar rum tun daga yankin gabas da tsakiya abin da ya sha sham siriya kenan da baitul maqdis da sauransu saboda annabin karshe da Allah ya aiko kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi shi shine annabi Isa kuma wannan daula ita ce ta shahara da addinin kiristanci kuma sa'an nan suna da gaba da turkiya ko in ce su kasar siriya sun tana da alaka da taki wanda nan ne kuma aka kafa daular da shi sarkin a alƙurɓarsi wanda ake ce masa sarkino a istanbul nan a constantine ko a wancan lokacin ya karbi kiristanci kuma ya declare kusa a matsayin addini na gwamnati mana addinin da gwamnati za ta yi kun ga sai kiristanci ya yi a wajen don haka duka ƙasashen da suka zama ƙarƙashin kulawa da kuma wayarwa ta daular turkey a wancan lokacin da kuma gabas da tsakiya za ka ga addinin da aka fi a wurin shi ne kiristanci kuma har lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ji labarin su kiftawa. kuma har ya rubuce musu wasiƙa ma zuwa ga sarkin su muqawqis al-muqawqis sarkin Misra wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi zuwa musulunci ya rubuta annabi ya rubuta wasiƙar annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai ba a rawaito ya musulunta ko bai musulunta ba ya aiko da annabi godiya kuma ya ce zai duba lamarin kuma ya yi kyauta ta goma sha tara a ciki a ciki ma ya haɗo da kuyangi biyu wanda a cikin kuyangin ya rubuce cewa gashi nan kuma mun zaɓo maka mafiya kyawun kuyangin da muke da su mun ba ka su kyauta to shine sai annabi ya ɗau mariya rana ta mariya alƙibdiya ba ƙibdiya to ɗaya kuma hassanu samun sabis ya aure ta to ƙibdawa su ne ɗan misira kuma su ne mutanen da banu isra'ila suka karɓi mulki daga hannunsu shugabanninsu su ne fir'aunawa الله ya faɗa mana karatun mu na jiya karshen ayat da muka karanta ولما بلغ أشده آت واستوى آتنا وحكما وعلما وكذلك نجزي المسلمين وآية تكون شاء الله يقول ودخل المدينة ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيحته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيحته gidan mahaifiyarsa kuma yana da gidan gidan mahaifiyarsa inda aka rene shi kenan kuma akwai gidan fir'auna wanda a nan aka gwada masa aka ce nan ne gidan amma shi ya san ina ne gidan to saboda haka dakalan madinata bayan ya dade rabarsa da fir'auna ya dade rabarsa da misra sai gashi ya taso daga inda yake zuwa misra tun dakalan madinata sai ya shigo garin misra ko kuma da kalar madinata ya fito daga gidan fir'auna ya shigo cikin gari ko kuma ka ce da kalar madinata ya shiga mutu mutu din ita ce garin da fir'auna yake zaune a wajen wa da kalar madinata ala shine ghaflatin min ahliha ala shine ghaflatin min ahliha a daidai lokacin da mutane yawanci sun san cewa annabi Musa zai shigo ba duka sun gabara gabarin zuwa annabi Musa alaihi salam su shigo ba wani bai san zai shigo to malaman tafsiri suka ce annabi Musa ya shigo ne a lokacin kaidula lokacin da ake baccin rana siyasta kenan kamar lokacin hutu to ba wanda yake sa ran cewa za a ga wani a wajen wajen ma suka ce a'a bayan isha ne kowa ya kwanta bacci ala hina ghaflatin min ahliha to yana shigowa garin فوجد فيها رجلين sai ya ciki da mazaje biyu haza shi shi a ciki ɗaya daga cikin mazaje biyun ya fita fulani suna faɗa haza shi shi a ciki wannan yana cikin mutanen da suke ƙabilarsa wa haza min a ciki wancan kuma yana ɗaya daga cikin magautansa mana wannan bani isra'ila ne wannan kuma bani ne a lokacin kuma ba a wato ana kuwa kaka kakamayya tsakanin bani isra'ila da kuma kiftawa ba a gamuci to annabi Musa sai izo ne farar da kiki kiki ana faɗa tsakanin bani isra'ila da kuma bakifte fassara ba wanda zai yi wanda yake kifte wanda yake dan bani Isra'ila istaraka sai ya nemi taimakon annabi Musa ya ce dan Allah ya taimaka masa akan al'amarin da na faɗa da yake wannan shine abin da ya faru annabi Musa ya karanta da shi da wani bakifte suna faɗa shi wanda yake bani isra'ila da alama shi ake wahalarwa shi bakiften yana wahalar da shi saboda ya ko wasu malamin suka ce ya dora masa kayan itace domin ya kai masa inda fir'auna yake sai shi wannan bani isra'ila wanda yake dan kabilar annabi musa sai ya cirje ya ce ba zai yarda ba saboda dama ana bautar da su mutanen annabi Musa to sai faɗa ya kaure tsakanin su sai shi ba ɗan ya nemi annabi Musa ya taimaka masa ya ce da annabi Musa dan Allah ka taimake ni akan wannan makina wa kai ba kuma makin ka ne sai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce to shi nan ba shi ya wuce bayan ya mutu shi annabi Musa alaihi salam da ya tashi hawa kaza sai masa irin gudan nan ya naushe shi an san naushi ko ya bashi duka da hannunsa ko ya dunkule gefen gwiwa hannunsa ya take shi annabi ba ke nan ya dace wani ai zai tsotsa ba faka za a nan kake annabi Musa ya gama da shi saboda tsananin karfin da annabi Musa yake shi, fa wa kaza Musa sai annabi Musa ya tattara hannunsa ya dunkule ya laushe shi dama kuma yana da karfi ka qada alaihi nan ke annabi Musa ya kashe shi annabi Musa yana kai shi shi kansa sai fahimci cewa wani abu ya yi ba daidai ba sai yace hada min amal shaytan lalle wannan kisan da na yi. sharrin shaitan da ya zuga Shi ne ido tayar da fushi na har sa na naushe shi ban san kuma in na naushe shi zai mutu ba shakka da shi kansa kusa da gida kiyaye ba قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو لله الشيطان مجيني بايع قبل يقول مutane su zauna lafiya mubillun dan turku ne mai hada fada mubin wanda baya koye gabarsa da kuma sauki wato shekan maki ne baya koye gabarsa kuma baya koye sa a fili yake fitowa ya nuna cewa shi maki mutane قال وفي إذ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم take sai Allah Musa nan take da san yayi aikin da ba haka ba shi kenan sai sai ya ubangiji hakika na zalunci kaina Allah ka gafarta min nan ta ke Allah ya gafarta sa lokacin da ya nemi gafara lalle Allah subhanahu wataala ya kasance shi mai yawan gafara ne mai tattattawa bayan sale sun su ne in sun mu gafara a gare shi daga gare shi kuma mai tausaya musu ne ta hanyar buɗe musu hanyar da za su bi da tuba kuma har zuwa yanzu duka wanda ya aikata aiki na laifi kowane irin aiki ne ku yi tunanin aikin da ya fi kowanne muni to mutum ya aikata shi sannan kuma sai ya zo ne mu gafara Allah ce ya Allah ka yafe ni Allah ka gafarta mini Allah baya son kyakkyawa ce to bari sai next batch wai sai nan gaba a nan take Allah zai karɓi ban mutum ya kuma ya ce masa ya kuma gabata. da Allah ya karɓi ban mai ya ce mana ya gabar da masa na qala rabbi bima an'amta alayya abu na aquna ghayran musulmi. mujrimin qala sai annabi Musa ya ce rabbi ya ubangijina bima hanta alayya Allah saboda abin da ka nufinta a gare ni ta hanyar gafarta mu da kai kuma ka kiyaye mu wato gaburan fadawa cikin halaka ko kuma annabi Musa ya yi rantsuwa ne ce na rantse da abin da ka yi min na ni'ima ta hanyar gafarta min laifina da kai falan akuna zahiran da ne ba zan ƙara zuwa in taimaka wa mai laifi ba zan ƙara haɗa kai da mai laifi a ƙara yin laifin da ba nan annan musa ya ci tsoron abin da ya aikata saboda shi da kansa ya san cewa wannan kisan da ya ba haka ya kamata ya ba amma saboda Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne sai ya gafarta musu shi kuma da yake dan halal ne sai ki cewa Allah na ina bima an amta alayya saboda ni'imar da kai mini ta kiyaye ni da kai ga buran badawa cikin kuskure ko kuma Allah ka kiyaye ni ga buran badawa cikin kuskure a gaba saboda wannan ni'imar da kai mini ta gafara da rahama ko kuma ina yin rantsuwa da abin da kai mini ni'ima da rahama idan ya halatta a wannan lokacin a nan irin wannan abu ko kuma ya zanto rantsuwar tana kunshe da mamnunin kudurar ubangiji ne wanda kuma kudurar ubangiji sifa ce daga cikin sifofin su wanda za a iya rantsuwa da ita falan akuna balibar da mujrimin ba zan ƙara zama ba zan ƙara wato taimaka wa mutumin da yake da laifi ba madama Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wala ta'tamu ila alladhina zalamu fatabassahumun nar kada ku karkata ki kungiya ɗaya da wanda suke azzalimai فأصبح بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي Ba sai فأصبح ya المدينة gari لأن موسى وهيجري أشم ومن غيري خائفا أشم سرور يترقب yana jin tsoron yana jiran ya ga me za a yi masa tunda ya yi kisa kuma ya kashe bani ya kashe mutumin mitra bakibde to kuma yana jira ya ga yadda yake same shi da cutarwa daga waɗannan mutanen ya san dai dole za su ce sai sun rama sai sun ɗaukanta wani abin ya faru kenan فإذا لبثت ينصره في الأمر sai ga wanda tamsarahu bil amri mutumin nan da ya zo ya nemi taimakon annabi Musa akan cewa taimaka maka wannan abokin faɗa nawa ya tasriku sai ga shi again dai ya ƙara janyo wani faɗa jiyan nan fa in ce da annabi Musa a taimaka maka annan Musa ya daina ya wannan ya mutu sai kuma gashi ya ƙara cewa zo ka ƙara taimaka mu da Allah ga wannan annan Musa sai ya kalle shi sai innaka lagawi lalle ya na tabbatar da cewa kai fatacce ne lagawi lalle kai fatacce ne so kake yi ka ƙara jefa da cikin wata matsala kamar yadda ni mai kisan kai mudinin kuma batanka a bayyane yake dan haka ba zan saurare ka ƙara kula ka bana

يكون جبارا في الأرض وما تريد أن wannan an fassara ta fassara a fassara ta farko lokacin da annabi Musa alaihi salam wannan bakin da eh, wannan dan bani Isra'ila wanda ajiya aka taimake shi aka kashe masa abokin gabarsa lokacin da ya je ya ce da annabi Musa dan Allah ka zo ka sake taimaka mu kenan ka saba Musa da Allah wato annabi Musa ne sun yi magana da annabi Musa wannan magana ya ga annabi Musa ya ya bukata sai ga kamar shi ma annabi Musa zai zo ya fara masa an bayyana labarin kula sosai a jiya annabi Musa ya zo shiga garin muku inda fir'auni yake sai ga da mutane biyu suna faɗa ɗaya ɗan ƙabilar su ne ɗaya kuma ɗan ƙabilar fir'auni sai ɗan ƙabilar su ya ce a zo a taya sai annan mutane ya ce to kauce yana kaucewa ya kirɓa masa naushi ya kashe shi da ya kashe shi kuma sai ya zauna a cikin zulumi da tsoro yana cikin tafiyarsa kuma dai sai ya sake gamuwa da shi wannan nasiyan wanda aka yake maka sai ya ƙara ce masa dan Allah ka mutu sake taimaka mun ga wani bakin ga wani bakin ya sake ya mana ya sake karo fada ke ya na musa ce to lalle kai kan mudin innaka la qawiyyun mudin lalle kai fatacce ne ko kike ka sa ni da kisan kai a'a ko kuma a'a shi annabi musan ya yarda ya sake taimaka masa akan wancan makiyin nasu su biyu to falamma arada an yaqusha bil ladhi huwa aduwwun lahum da nan Musa yayi kan wannan bakin shi ma zai kama shi ya kashe shi irin nan ya kala sai shi bakin tsanyen ce yake ce masa a turidu an taɓa tura ni kama a tattara sabbin amsi yanzu Musa ni ma kashe ni za ka kamar da kashe ɗan uwa na jiya kenan labari ya yaɗu kowa ya san labari sai ya ce in turidu illa aka taɓa tura sai fil amsi kai so kace ka zama azzalimi a duniyar nan wala turidu an takuna min al-muslimina ba ka san ka zama cikin mutane waɗanda suke nagari shine malaman tafsiri suka ce ai falamma arada musa zajara aduwahuma wa huwa al-qibti lokacin da annabi musa iso ya tsawatarwa da wannan bakin kan qala lahu tankiran mustahdina sai yake ganin abin da annabi musa ya abu ne na rashin kyautawa har ma yake nuna inkari yace a turidu al-iqdam ala qatli so kake ka kashe ni kama kasabta nafsan al-barihata kamar yadda jiya ka kashe wani irina eh sai malamin suka ce wa kada arafa al-qissata min al-isra'ili dama ya ji labari a wajen ba isra'ilan yana ce masa to in ka cika masa mun zan samu sa ya kashe ka dan jiya ma ya kashe wani irin amma bakaruddin rabi a cikin tafsirin da yake cewa zahiru A هذا الوجه لأنه maganar a zahiri kamar wannan maganar da aka faɗa ta yi daidai saboda Allah ya sa yi farar ma a da an yi tushe billazi ko a cikin lauma musa fa hada kawai idan min la kenan wannan maganar daga bakin wancan mutumin da fito wanda za a kashe ba wai daga bakin wanda ban ba وأيضا فقوله فأنت إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض لا يملك بأن يكون قولا للكافر kamar dai wannan in turidu Allah an ka kuma jabbaran fil ardi in kamar magana ba Isra'ila sai ba magana ba dan ba kibban ba sai da shi ba kibban kafiri wasu malaman kuma suka ce lamma ka ba musan Isra'iliya lokacin da annabi eh, lamma ka kawo Musa Isra'iliyu lokacin da dan bani Isra'ila ne wa annabi Musa magana bi annahu rawiyyun mubin kamar shi shine yace da annabi Musa innaka la rawiyyun mubin to wa afa ala ghadabin ya fahimci annabi Musa ya fusata zanna sai ya zanci cewa lamma hasabil baqashi annahu yuridu kamar ya karkato kansa ne annabi Musa ya ce masa wato abuwa annabi Musa yayi wa magana da bani da dan bani Isra'ila yace so kake ka sa ni dinga kisan kai kamar da muka fassara a farko to sai kamar annabi Musa zai kashe shi zai ladabtar da shi akan abin da yayi shine sai aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil am bi khawrihi wa ba'di wa billatihi فقال هذا القول سيف وتولى مغنى وصار وصار ذلك سبب لظهور القتل ومزيد الخوف لانه لم يكن يعلم بحادثه الامر غير هذا العبري فلما تبعها ذلك الحبي نقلها إلى فرعون فاشتد حنقه وعزم على قتل الكسرى وزير باري يسوى فرعون في فرعون يفتاتا ينير يكشع النور الكسرى شين إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض ولا تريد أن تكون من المسلمين أي ما تريد يا موسى إلا أن تكون قتالا فرطاشا سوقتي كذنب كسا mai dankan mutane kasiran azafin arzi mai yawan cutarwa a duniya duna an tabbura da arafi ba ka san mai zai ya dawo ba ku yi an takuna min ahlil islam alladhina yaqtuluna fil muslimat ko wa'anda suke in an zo da raba mutane suke su kula kore rigima bin husna wal hikma da kyakkyawar tafarki da kuma hikima walau kana ahadu من ذوي ذوي القربى أو العشيرة الوالدة وكولا وكولا كيف أن شيء لم قوة للكتيا كيف أن أبا فتكبر مكة وأنا سيناك أن موسى ينسين قلوب وجاء وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتي يستمعون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين أنا cikin haka sai ga wani mutum min asal madinati ya zo daga can sama daga can nesa wato ya zo daga can ƙauye ƙauye yasa yana sauri wasu sun ce wannan mutumin mumini ne a cikin mutanen fir'auna wanda baya son ya bayyana cewa shi mumini ne to amma kar ku manta kuma a lokacin fa ba aiko annabi Musa ba alaihi salam ma'ana dai yana da aqida da wa aqidar Fir'auna ta kusa da aqidar da aka aiko annabi Musa da ita daga baya to yanzu daga mafi nisan gari can karshen gari yana gaggawa a cikin tafiyarsa yas'a qala sai ya Musa ya kai annabi Musa innal mala'a lalle mutanen fir'auna ya tamiruna suna san sun yi taro taro na neman shawara karshe sun eh, ya tamiruna bika sun yi taro na neman shawara akan yadda za a kullo maka li yaqtuluka dan su kashe ka dan haka fakru ina ba ka shawara ka garzaya ka fita daga wannan gari inni laka minan nasi wannan nasiha sai na zo na yi maka na baka lafiya sai yau na'am فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين وأنا موسى yana jin haka da sai ya fice daga garin da yake nan garin Misra kenan min daga Misra khaifan yana cikin yanayi na tsoro ya tarabu yana jiran Allah ya aiko masa da tallafi qala sai ya kara da cewa rabbi najini min alqawmi zalimin Allah ka tsirar da ni daga sharrin waɗannan mutanen waɗanda suke ainihin azzalimi to wannan karshen wannan darasin kenan wannan kissar annabi Musa da Khidir wanda a ciki za mu fahimci cewa annabi Musa kisan da ya ba ne na san rai da ganin dama kisa ne na kuskure ba wai da ganin ne ba saboda annabawa Allah ya tsare su da wurin aikata laifuffuka manya da gangan ba ka taɓa ganin annabi ya aikata wata kabira abu na biyu kuma gashi dai abin da annabi Musa ya kuskure ne shi kawai ya so ya ladabtar da bakin sai kuma tsautsayi da kaddara to amma da haka sai muga annabi Musa ya yi ainihin nadam shi kansa bai ji daɗi ba kuma ya danganta aikin zuwa da shi to anan hukuncin mutum ya kashe dan uwansa mutum bisa kuskure ba ba a ɗaukarsa a matsayin kabira abin da ake nufi da kuskure kuma shine mutum ya zama sanadiyar mutuwar dan uwansa da abin da a zahiri ba in an yi ba mutuwa ake kamar misali kawai mutum ne ya tashi ya wurgo kaya shi yana nufin kayan su isa zuwa waje karatu, sai taba wani mutum sai ya ko mutum yana cikin tuka mota yana tafiya da amma tafiya a mota ai ya halatta mutum yana tafiya a mota ba wai kuma irin gudu yake na ganganci ba kawai sai wani yanzu tsallakawa sai ya kaɗe shi ya kun ga ba a ba a san ko kuma mutum ne ya ga zai zame ya faɗo sai ke neman abin da zai rike sai ya wani sai wani ya zame ya faɗo ya mutu kuma shi ne ya kashe shi wannan duka ana kiransa cikin kurkure kuma Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa wa maka kana lil mu'mina an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatin ila ahlihi illa an yastaqim abin da mutum zai kawai shine ya biya diya zuwa ga dangin waɗanda aka yi kisa sai dai in sun ce sun yafi kuma sa'an nan ya yi azumi na wata biyu a jere ko kuma ya yanta yi ya yanta bawa ko bai ba in babu to ya yi azumin wata biyu a jere amma kuma dole sai an biya kiya sai dai idan masu kisan ne suka ce sun yi wannan idan ya zama su asalin an ce to abu na uku da za mu kwaikwaya za mu koya a cikin wannan aya shine za mu ga annabi musa alaihi salatu wassalam bayan ya bayan Allah ya yake maka kuma sai da yi wata rantsuwa da bakance cewa Allah na yi alƙawarin ba zan ƙara komawa kan wannan laifin da na aikata ba wanda da ana son mutum in ya duba kuma ya yi ƙoƙari ya bar abin da yake aikatawa dama wa shurutu taubati an nadamu ala ma fata wan niyya ala Allah ya ya'uda ila zambin فيما بقي له من عمره وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها ko da mutum yana cikin aikin laifin to ya maza maza ya fita daga cikin aikin laifin sannan kuma abu na hudu annabi Musa ya gwada mana yadda ake yin rayuwa cewa in ba a cizon mumini su bi a rani ɗaya mana in ne ya zira hannunsa a rami mutunci ya galla masa cizo to gobe zai ƙara sa hannunsa a rami shi ne ba haushe yake cewa an sha ni na warke ba za a ƙara sha an san shayi da ake wa yara ko waye zai yadda an masa shayi yana yaro kuma in girma a ƙara masa shayi shi ta ba haushe yake cewa to ba an sha ni na warke kuma an yi an gama kenan ba za a kara maimaitawa don haka shi ma ce falan akuna zahiran lil mujrimin ba zan kara taimakawa mujrimai ba saboda haka duk kai ma da zarar ka fahimci cewa wannan mayaudari ne waccan ya ce wannan azzalimi ne waccan azzalima ce wannan munafiki ne waccan munafika ce su zama fa da madaukin kanwa shi ke kawo farin kai da haka abin da ya kamata kai ka garzaya ka bar wannan azzalimi din ka je ka yi sabgar ka kai kaɗai in ba haka ba zai zo ya jarabe ka sannan abu na biyar da za mu koya a cikin wannan aya fa asbahat al madinati khaifan yatarqab tsoro halal fara ka da kaga mutum yana cikin yanayi na tsoro da zillimi kada ka zarge shi yana ɗaya daga cikin abubuwa da Allah ya halicce mutum da su ka duba annabi Musa da irin karfinsa amma duk da haka yana jin kai ma dan haka ba laifi bane dan ka tsoro amma Allah yakan yi wani mutumin da ba shi da tsoro wani lokacin kuma sai ka ga mutum wato jarumi ne iya jarumi amma abin da yake ba shi tsoro wani dan abu kaɗan ne wanda kai kuma ba ka tsoron ka kai da ba jarumi a tatsuniya ana cewa wai yushabu nari dutse ba ka fargaba shi wai saboda tsananin rashin tsoron da dutse ne dutse a yadda yake haka yake duk bala'i sai dai zai samu dutse amma baya mutuwa haka ne to amma aka ce musu yi sha'u na rinu dutse ba ka farka ya ce sai ta ruwa shi kuma tsoron sa Allah tsoron ta ruwa to akwai mutanen da ba su da tsoro saboda ba a aibata mutum a ce masa banza mu tsoraci in dai tsoro na ɗabi'a ne sai dai idan ya huta tsoro na ɗabi'a kuma sannan kai akwai sanda tsoro ma yake zama yana da kyau kamar ga mace an ce ko auren mace za ka yi ba ta tsoro to ka sake shawara da mace mai ƙarfi ƙarfan mace da mace mara tsoro ana jan kunnen mutum kada ya mai da hankali wajen auren saboda kamar kamace ta maza rashin tsoro komai a ce ita za ta shiga gaba a shi kuma namiji aibi ne ya fiye tsoro ya zama tsoro ya fiye tsoro da yawa inda an samu a cikin masu falala suna da tsoron da yawa kamar Hassan dan Salim Allah ya kare da a gare shi an ce yana da tsoro kuma an samu a cikin mata akwai jarirai kamar Sabiyar binti Abdul Muttalib babban yin manzala sallama lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita yaki yakin kai yakin Tabuk ne ko Khaibar lokacin an bar su Hassan su kula da mata sai ga lokacin Ahzab sai ga wani ba yahudi ya ce wayo ya saɗaɗo domin ya zo ya ka ya leko asiri ya ga yaya madina take dan a shigo a yaki manzon Allah ta cikin gida tana hango shi kawai ta ce ya ya ya ya kai Hassan tashi ka ce ga wani ba yahudi san kada ka bari ya zo da mu sani ke yar ce ce dan manya ni ban saba kan sai dinga mata sai dinga mata kirari yana nuna shi bai iya shi tsoro yake ji da ta tafi taka ni kawai sai kan wannan bai huda sai ga wasa mata fa kuma an yi sukairatu su sai wacce jihar ce kuma mawaƙiya a lokacin matar wata bin zubai sannan an yi su laila matar kufri bin faja'a wanda ya cikin shugabannin yan kawai da sauransu dai an yi mata wanda suke da jarumta amma dai za ga wannan ana samu ne a bacteria kenan ba wai koyaushe a ce kowace mace tana da ƙarfi ba an fi son mace ta zama ba ta da ƙarfi sosai kuma tana da yawan tsoro amma ita ma kuma kada rashin ƙarfin ya hana ta yin abubuwan da na wajibi da suka wajen suka a kare ta ah, kan kuma rashin tsoron a yawan tsoron kuma ya hamma ya sa ta yi zanto za ka iya yin abin da ba shi nan ba saboda shi? tsoro kuma da abin da ya karu akan yadda ya kamata za ga ya zama kuma ya ba da sakamakon sunkuyan sakamakon da ake sa sannan kuma halaccin idan mutum ya zama jahiri a gaya mun alamun cewa shi jahiri wanda gashi yanzu dai wannan mutumin ya yi sanadiyar annan musa ya make wani ya mutu kuma yau ma yana sake nema annan musa a kan idan sai ya masa innaka lagawiyyun mubin tare cewa shi ya sani tunda ya san aikin da ya riwaya ce da haka in mutum ya yi maka shakiyanci in za ka haƙura ka rabu da shi shi kenan amma in ya tabbata cewa barawo ne ya ya tace maka abu sai ka gan sai ka kama shi ya sake zuwa ya sake zuwa ce kai fa farawo ne wannan baki ba sai dai in a bayan gidan ka ka ce ka samu yan wanda kuma ba zalunta kai ba kake gaya musu cewa wannan fa farawo wanda fa farawo ya ce ka wanda fa kaza ce wanda kaza ce wannan kun yi jiba kun yi jiba amma in yanzu aka kawo mutum da laifin aka gaya masa ba laifi sannan abu na bakwai za ku fahimci cewa imani wato imani wata igiya ce da take kulla masu shi take haɗa su da junansu kun ga shi wannan mutumin yana can nesa ya ji labarin za a kashe annabi Musa amma ya faɗa ko yanzu ce innal mala'a ya talimuna ga shi nan an taru an yi shawara za a kashe ka dan haka ka gudu saboda haka kai ma a matsayinka na mumini duk sanda ka ga za a cutar da ɗan uwanka mumini Wanda yadda za ka yi ka yanzu wani yana yana kasuwa yana tafiya a kasuwa kawai sai ga wasu yan iska barayi sun yi mitin a kan za su da wayar wani suna cikin wannan abin din suna cikin tattaunawa sai sai sai ina gwana tunda ba bawa ta ba su kwace su je su ka kwace har dai dan uwanka mumini ne to kamata ka san yadda za ka in ba kana jin tsoron za ka iya kashe kanka da ka ba ka da rayuwar ka wato wanda an rasa waya akan a zo a yi ba a yi ba rukiya wanda za a yi sai ka zo sai ka yi zuwa ka sami shi ka ɗan taɓa shi kai ɗan gyara waya ka kawai sai ka wuce kuma ba ka ji tsoron ka san da za su iya mara tsoron ba ka ce kai ka ba hankali na zo a bayan ka suna da za su ɓace ma duk kaga ana kokarin a cikin da wani in dai dan uwanka ne mumini kai ko ba ko ba ne, bane ba ma kana da imani da addinin musulunci bai yadda a cikin da hatta arne ba Dinin musulunci har arne bai yadda a cikin da shi ba da dai sunan cuta da zalunci a addinin musulunci bai yadda da wannan abu na takwas na ƙarshe da za mu ba da shi a wannan darasi shine wato mumini ko me ya faru yana koma zuwa ga Allah ko daɗi ko rashin daɗi annabi Musa ai daga gidan Fir'auna ya fito ko in ya ga dama sai ke sawa a rubuta takarda a je a ga Fir'auna kawai Fir'auna ya masa magani abin da zai faru amma da yi ba sai ya koma zuwa ga Allah ya rabbi najini min al-qawmi zalimin idan haka wanda ya koma zuwa ga Allah to zai taba nadama duk abin da aka yi maka aka ka aika sako zuwa ga Allah kuma yadda ake aika sako zuwa ga Allah kawai daga hannunka kai addu'a yi alwala yi sallah ga yawa Allah ko zalunta da aka ya ubangiji an zalunce kuma Allah na ga zan iya hakura ina san Allah ka dauka mun ba wallahi sai ka dauka ba sai ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'al sa'arana ala man zalamana wa ansurna ala man adana hadisi Allah ya dauka Allah ake gaya wa komai shi kuma shi yake magani wannan shi ne kuɗa ta biyu a darasi na farko za mu tafi an kuɗa ta uku za mu tafi kuɗa ta za mu tafi kuma tafiya a nan Musa zuwa Madiyana da kuma auren da ya yi wa ƴar wani mutum da aka kira da Ibrahim ولما توجه تلقاء مدين قال وجد من دونهم امرأتين تقودان قال ما خطبهما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ما لنا فلما جاء نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استحذر إن خير من استحذرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجل فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل نعم وبين سبحانه وتعالى كسوى ولما توجه تلقاء مدينة لو أتيت عن النبي Musa alaihi salam ya fita ya gudu daga garin tawajjahat da'a Madiyana ya nufi nan yankin madyana garin madyana an ce a nan garin annabi Shu'aibu yake alaihi salam wanda yake tsiranta da misar tafiyar kwana takwas kuma tana can arewa masu yammacin aljaziratul arabiyya an ce aljaziratul arabiyya shine wato nan yankin larabawa ko in ce tsibirin larabawa haka malamai suke cewa gari ne wanda yake na tarihi kuma sananne kuma da tsatse yanzu haka tana nan a north western na saudiya kusa da shabuka kenan haka suka nan ne garin madiyana wasu kuma suna ganin cewa kamar ita madiyanan da annabi musa ya yi ba wannan ba ce wata madiyanan ce da man allah ba alam allah ya gaya mana sunan garin falamma tawajjaha tilqa'a madiyana lokacin da annabi musa ya nufi nan yankin madiyana a lokacin ƙara ce a tsara fi an yi hajiyar sawa a sabi ya fusata Allah ya nuna ni sawa a sabi hanya wacce take mafi zama daidai wadda idan na bita zan fita zuwa ga wajen da zan samu aminci saboda lokacin da annabi Musa ya baro Misra ya kama hanya sosai sai tar da hanyoyi sun kasu kaso nan ma sai sake koma zuwa Allah ya Allah yana neman Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu hanya da ta fi dacewa kai wacce za ta kai shi ruwa kai wacce za ta kara masa da shi daji yana son wacce za ta kai shi ke A rabbi an yi a ni sawa ma wa lamma warada ma'a madyana lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam a ma'a ya zo da ya iso garin sai ya je ruwan madyana akwai wata rijiya a madyana sai ya gangara wannan rijiyar domin ya sha ruwa domin kuma ya huta waje da alaihi ummatan minan nasu a wannan ruwan akan wannan ruwan biyar sai ya hango al'ummar mutane ya kuna kowa ya zo yana shayar da dabbarsa wa waje da min dunihim to a san gefen waɗannan mutanen kuma kusa da inda mutanen suke burbushin su kafin ka ƙarasa sai ya samu imra a kai ta guda da wasu ƴan mata budurwa guda biyu ta su kuma suna haɗa kan dabbobin nan Kuma watan dabba ta yi ta sai watan ta koro ta wannan kuma ta tsaya ta je zaudu al'adabbat shine jam'u hafi makanin wahid tawuda wa man lam yazud an hawlihi bi salahihi yuhaddar wa man la yastati ash-shart yashtar to tawuda ne sai daraja suna har haɗa kan dabbobin wannan 'yan matan kowa yana wura yana shayar da dabbobin amma su ba shayar. shayarwa har annabi Musa da ya gama sai ya matsa kusa da su sai ma ka ku kuma ku kuma ƴan mata biyu ne labarin ku ne gashi kowa yana shayar da dabbobin sa amma ku kun gaza ala ta sai suka ce mu al'adamu kullum mun zo lanasi ba ma zuwa mu shayar da dabbobin mu hatta yujira bi'a sai makiyaya sun gama shayarwa sun fita fituna saboda ba ma so mu je mu dinga takuruwa da maza kuma sannan mu a hankali a hankali muke ja kar wani ya dinga cewa mu jira shi yana jiran mu yana sai kowa ya ga masu kuma yin jira sun taho domin al-murud shine zuwa inda ruwa yake as kuma shine fitowa أباهد فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأن نورد الرايات ديدا ونسلمهن حمر قدرهن sai hatta yi tsira da sai makiyaya kowa ya gama shayar da ruwansa wa abuna shirin kamar ya ce to a to ku da ku duka shan wannan wahala shi ba ku ya dinga zuwa mai ka ce ba ba ku tsoho ne kabiri wanda yake shekaru ki taɓa shi wani ya ce wa shi shirin kabir ba ku kuma babban malami kun shi shehun malami ko kabiru kuma babba wanda shekul kabir kuma ba dole sai ya tara shekaru ba saboda a shekuka tana zuwa da ma'anar kufa na shekaru wanda yake abba'in sittin kamar da yake cewa زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا وزعمتني شيخا ka gani wai dan na ce ina san da sai ta mu wani gogo ne take wala su bishe kuma ni ba gogo bane inna ma shehu ai wanda yake tsoho ba wani furfura ne gogo man ya zuwa da ziba shine wanda yake tattakawa da ya yake hutu da jajjawa shi ma alkabir kuma yana zuwa da ma'anar tsoho kamar da yake kuma yake cewa ka anna abana fi afani wa dini kadimu una fi bi jadin muzammali yace ranar da aka tafka wannan ruwan in ka kallo dutsen abana wani dutse ne sunansa abana fi afani ne wanda in ka gano shi ya nace a cikin sasannin ruwan da aka dinga zubarwa a wannan rana dutse ne kaso amma saboda tsabagen ruwa da ya shanye shi ka hango shi ka biyo kabiru gunatin kamar wani tsoho ne a cikin famin fi bijadin muzammari wanda aka sanya barko aka lullube shi to kamar yadda ake lullube tsohon yana ba shi da lafiya duka jikoki da ya'ya sun zo sun kewaye to haka shi ma ruwa ya ba wannan tutar gaba ɗaya an lullube shi كأن القرار في غدوة من السير والمصائب بركة من غير abin da wannan aya take nufi ubangiji subhanahu wataala ya ce sai wa'annan yan matan suka ce wa abuna shaykhun kabir kuma baban ba zai iya zuwa ya shayar ba a wata ta dole mu ɗauki wannan a matsayin gaski ne ne mai yawan shekaru saboda babban malami yana zuwa yana yin duk da aka ka ya annabi amma annabi ma yana zuwa ya sha ruwa yana zuwa ya yi hidimar kansa da kansa karshen ta da ya annabta ku to dan haka dan kasancewa ta shehu kabi malami ne babba ba zai hana shi ya fito yayi aikin a sadakansa ba zai hana shi ya aikin kancin kansa da kansa amma in ya zanto dattijo ne wanda baya iya la ba ala taqi to kaga dole ya zo ya su shayar masa kenan wannan shine ranar da wanda lokacin da ka gaza sai zan ko koda wanda ce ita take kula da rayuwa ka take taimaka maka da kulawa Allah subhanahu wa ta'ala annabi Musa yana jin haka sai kishi ya kama shi da su'a ah, wannan matan ka abu su sha wahala fasa kalan ma sai ya karɓi dabbobin ya je shayar musu da ya shayar musu da wannan dabbobin nasu sun masa wanda sannan sai annabi Musa ya bar wajen ya baya ya fita daga wani shayarwa dan ma ka aji so yana jiran wani abu ne ina zilli sai ya samu wata bishiya a wajen saboda zafin rana sai ya je ki zauna a bakin bishiyar gashi kuma yana da matuƙar jin yunwa. kuma ta wanda ina zilli sai ya tafi ya koma zuwa shi a ma da sai ya wasu ya fi sake ɗaga hannu sai ya zuwa ta ya ubangiji lima an zanta ilayya min khair ya ubangiji duk da cewa ka saukar da ni a cikin alheri kaɗan da babba kayan kaza kayan kaza kayan kaza ya ubangiji faqiru a yanzu dai ko kuma lima anzalta ilayya ya ubangiji saboda halin da nake ciki da yanayin da ka saukar da ni a cikin sanabu na bukata to min khairin saqir ina cikin yanayi na bukatar wani abu da zan rika kai ga nan musa ya kara komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin halin da ya shiga ya tsinci kansa ciki to hali ne yana bukatar taimako kuma tallafi daga Allah subhanahu wa ta'ala fasakarar ma ya shayar musu da ruwan sun mata walla ila zulli sannan ya koma zuwa wata inuwa wasu malamai suka ce inuwar ta farar ɗaya farar ɗaya ko ta bishiya ce da masana bishiyoyi sun santa saboda tsananin zafin rana kuma yana matuƙar sun yunwa sai ce ya ubangiji ne mabukaci ne zuwa ga abin da ka saukar gare ni wato abinci kenan wannan a wata fassara ke kuma ya koma wajen mahaifinsu suna zuwa kasa mahaifinsu suka gaya da ce to ya babu kaji kaji abin da ya faru mun ji mun samu wani bawan Allah saurayi matashi mai ƙarfi mai tausayi duka duka an annabi sa a gaban shi wannan mahaifin su har ma shi ya shayar mana da dabbobin mu gashi mun dawo da wuri gashi gashi gashi gashi sai ba baban namu ya ce a je a dubo shi sai duro ɗaya daga cikin mata wanda ya ba ba ta a cikin gida kuma sai ɗaya daga cikin matan guda biyu sai ta zo tamshi tana tafiya a nan shi ya irin tafiyar da mata suke yi ta jin kunya ba bazar bazar bazar ba ba kuma tafiya ta rashin nutsuwa ba tafiya irin ta ta ya za a ce ba za a ce gobe gobe cin gugun gwiwoci wanda ba na daidai ba ke nan rantsattu ko haɗattun mata za a ce ko a ya ake kira ne ba za ku tuna mu ba eh wanne ne daga ciki eh haɗattun mata ko haɗaɗɗiyar mace ita ce wata da a an ce tana yi tana yanka. irin kamar ma ba ta damu da kowa ba amma a lokacin tana tafi tana sha tana shan abu ko tana ci abu ko tana surutu ko tana waya ko tana tafi ai wannan matar wallahi musta'an ko auren ta zaka yi Allah ka ganta to ka dai sake yi shawara sake duba ka shin ka ci gaba ko ba ka ci gaba yau an shi a da iyali tana tafi tafiya da can da jin kunya kuma su maza sun san irin wannan tafiya ai bahaushe yana cewa kwarya ta gari tana ragaya wato ka gama ta haka nan irin wani ita tana jin kanta tana wani abin nan ita she is open to everybody wannan yana nuna cewa ba cikakkiyar mata ba namiji ne ya kamata ya zama open to everybody kowa zai iya rikin ɗinsa cikin sauki amma a ce ba haka ya kamata ta kasance tamshi a lafiya in tana tafiya irin tafiya ta jin kunya tana zuwa wajen annabi Musa in da ce inna ali ya tuka babana ne ya turo ni in kirawo ka yadda ya ga ajara ma ka baita domin ya saka maka domin ya baka ladan dabbobinmu da ka shayar mana kan manta yanzu annabi Musa ya yayi addu'ar Allah ya ba shi yadda zai yi go Idan haka sai ya ga da tunda yayi aiki bari ya je mana ya ga zai faru saboda haka annabi Musa bai tsaya sun yi wani dogon turanci da ita ba wasu ko malamin suka ce abin da ya faru a nan shine annabi Musa da ya tashi jin cewa ta ce ya ka ajara ma ta faita da sai wani abu ya zo sa, amma dai tun ɗazu da sai ce wa abuna shekun kabir yana ta tunanin wannan dattijan watakila ganinsa akwai wani al'amari tare da ganinsa saboda haka bari ya je don ya ga wannan dattijan ya ga waye shi ba wai don neman wai a biya shi ba sai wasu malaman masu ke cewa ma an ba rawaito cewa da ya je din da ya ba shi abinci sai ce a mu ba ma sayar da addinin mu da wani abu na duniya amma dai wata Allah ya yi shi sihhatiha wai ce mu ba ma neman aliya saboda mun yi aiki to amma kuma wannan abin da yake nuna rawan wannan magana ai a gaba kuma sun yi dinga da Annabi Musa kuma Annabi Musa ya masa aiki kuma ya biya Annabi Musa ya nan shi a cikin ya in qala inna abiyya dukan yadda yaka adama ma saqaita lana falamma jaa lokacin da annabi Musa ya je wajen wannan dattijo wa hasa alaihi qasasa ya gaya masa cewa to me ya faru da kai sai ni asali na na taso ne a gidan wani sarki Fir'auna an yi kaza an yi kaza har yanzu kan lokacin da ya kashe wannan mutumin da lokacin da ya tafi to annabi Musa ya bashi labari yana ji sai sai la kada ka ji tsoro na jawla min al-qawmi adh-dhalimin ka tsira daga wayannan azzaluman ba kuma abin da za yi ma tunda Allah ya sa ka gudu ka zo nan ai ko ba komai dai akwai doka ta kasa da kasa ba za su tsallako daga garin su su zo su kama ka a nan garin kuma ma kana waje na insha Allah yi ba to da wannan ne wasu ke cewa ba fa yadda za a yi faɗi wannan magana sai in shi wani ne to waye shi wanda suka tun da madiyana aka ce madiyana kuma Allah ya gaya mana wani annabi aka tura madiyana wa ya madiyana a kawo shu'aiba kawai annabi shu'aibu ne shi yasa da yawa daga cikin malamin tafsiri za a sai sun ce wannan mutumin annabi shu'aibu ne musamman da suka ga kamar annabi Musa ya yi aiki a ofishinsa a ƙarƙashinsa. sa sai suke ganin cewa annabi shu'aibu alaihi salam kawai shi ne kuma musamman da yake Madina kasa ce ta larabawa kuma annabi shu'aib yana ɗaya daga cikin annabawa biyar waɗanda suke larabawa ne kawai sai suka ce annabi shu'aib ne to amma gaskiya magana mafi inganci malamai na gaske sun fi karkata zuwa ga cewa ba annabi shu'aib ne saboda dalilai da yawa dalili na farko saboda qur'ani tsararrabe fito ya ce annabi shu'aib bane ko ba a samu a cikin hadisai ingantattu sun ce annabi shu'aibu ba ne abu na uku kuma ba wai dole sai annabi ne zai yi aikin kirki irin wannan ba sa'annan abu na hudu annabi shu'aibu alaihi salam yaushe aka yi shi sun sun hadu da annabi Musa ba wani dalili in ba wannan ba da fadin kin nisa annabi shu'aibu ya hadu da annabi Musa kai bari ma annabi shu'aibu alayhi salam a labarin da Allah ya bamu cewa an halakar da mutanensa ashabul aika mutanen madiyana shi kansa annabi shu'aibu kan a halakar da mutanen nasa yana yi musu wa'azi yana cewa wa ma qaumi lutin minkum bi ba'id kun ga fa ba a da halakar da mutanen annabi lutu ba mutanen annabi lutu kuma an halakar da su ne a mutan a lokacin annabi ibrahim annabi wannan ya nuna kenan bayan annabi ibrahim da kadan aka yi annabi lutu to kuma annabi ibrahim shi ya haifi annabi isa annabi isa ya haifi annabi yaqub annabi yaqub ya haifi annabi yusuf annabi yusuf ya haifi kakannin kakannin annabi musa to kun ga kenan tsiran annabi musa da annabi shu'aibu da dadewa bi dalili da wannan dalilin na alqur'ani da haka malamai dai suna ganin cewa wato wannan ba wancan annabi shu'aibu bane in ma dai tarihi ya rubuta mana cewa sunan shu'aibu to shu'aibu nawa akai a duniya ai ba annabi shu'aibu ne kadai shu'aibu ba ko annabi haya da Allah ya ce lam naj'al lahu min qabl samiya ai min qabl aka ce ba a sa mata fara ba kafin shi amma bayan sa an yi haya da yawa ko yanzu ma ya haya nawa muke shi ko anan ba za a rasa wanda sunan ta ya haya ba ko sunan mijinta ya haya ko sunan ta ya haya ko sunan ɗan uwansa ko wani abu ya haya saboda haka wannan mutumin ba annabi shu'aibu bane ba in ma dai sunan shi shu'aibu ko kuma kuma waye ne mutumin kirki ne kuma mutum ne na gara alqur'ani ya ba mu labarin sa kuma ya faɗi nagartarsa ta hanyar ya tarbiyyantar da ƴaƴansa kuma ya ji abin alheri ga mutum ya kira shi ya ce ya zo domin ya masa sakayya sakamakon abin da ya aikata to me ya faru ƙarar ihdahu lokacin da annabi Musa ya zo yarinyar nan dai a wancan lokacin kenan ita wannan L daga an shiga kuma wani batun da nan ana kuma ta labarin tarihi da ya faru da ya faru ita kuma su take yi a cikin wa wannan mutumin saboda kai wasu ma suna cewa tun a lokacin santa ya shiga zuciyarsa da kun san mace shi yasa galibi ake son mace ta dinga yin nesa nesa da inda maza suke cikin sauƙi zuciyarta za ta kamu da mutum dan abu kaɗan guda ɗaya sai ya burge ta namiji ne yake da yake da wahalar tafirantuwa sai dai tafirantuwa ta bogi ta bogi mutum yanzu nan zai ka ga nuna yana son mace amma wani abu da yake so a tare da mutum in namiji ne kenan kuma wannan abun san ba zai lafsin ba wataƙila zuwa wani lokaci daga daidai lokacin da ya saba da wannan abu kuma sai sai sai wannan shigina din sai ta mutu in ta mutu kuma ba wasa ba shi kenan shi yasa idan namiji ya aure mace a bisa manufa ɗaya ta so ciwon nan zan da suka za yayin da ita kuma mace idan ta fahimci mutum yana da nutsuwa yana da hankali sai ta aure shi saboda nutsuwar da hankalinsa to ko da ta ce cewa da kani wannan ba zai canza maka tunani akan samu masu canza amma dai kan ka samu ɗaya ka samu goma da suka jure a lokacin duk wani abu sai ta auna shi da wannan nutsuwa sai daga ita tun da ta samu nutsuwa ta samu wata kuma mayyar kuɗi da zuzatar duniya ita kuma kawai kuɗinsa ta gani ta ƙaunace shi saboda kuɗi in ya ta shigo gidan ta tarar da bakin halin sa ma inda da kudin za ta iya haƙura ta kuɗi wata kuma kila ganin sa sai kamar ɗan autan maza kyakkyawa ne sai ta ji tana son shi kawai ta ji canta ya burge ta wanda ita dai a duniya nan ba shi ba sai rijiya sai ke mutum daina cewa ba mutum ba sai rijiya ko kawai shi kenan sai kawai sarki tana da shi kuma sai ta shigo gidansa sai ta tarar da shi kazami ne ga kyau din dai ga gora sai dai tsutsa ga kyan amma kuma ga tsanci to wallahi haka bi za ta haƙura amma shi namiji dukkan mace Allah ya sa barewa ce saboda ta amma mutum ta shigo gidansa kuma ya ci karo da wani abu da ya saba wannan kyan wallahi ta za ta ga kiyayya sai dai a mazan ma ana samun na Allah wanda suka yadda da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam la yafrik mu'minun mu'minatan in kariha min ha ulqan radiya min ha'aka wanda ba ruwan suka so mace to ko da sun ga wani abu da bai musu ba sai su hakura su jure yare ba ku wanda suna hakura su jure dan amma ba shi idan ya auro da dama ya shi a zakalta ga yadda ke kuma in ta zo sai tarar da ake akwai kari goma to sai ya haƙura da ita amma sai su to bari ya nemo wata kuma a wajen su za su ci cewa ta gurin kawai ba sun yaba kafa baya na ko Allah ya sa mu dace ɗan adam ne ba ka iya to wannan baiwar Allah wasu wasu masu bin diddigi sai suka ce alamar zantar da yana nuna kamar ta tafi da su da wannan Musa saboda ita ma tana son mutum mai amana to ta ga lokacin da suke tabowa ba mayan kallon mata bane bai kura mata ido yana ta kallon ta ba wasu ma maganganun suna cewa lokacin da suka taho sai ga iska tana kada mayafinta tana kada mata sutura akalla dai ko bata buɗe wani abu a cikinta ba za ta sa tufafin su manne da cikinta sai su sai a rashin ta ko sai ce ta koma daga baya wai ta dinga kwatanta masa wannan dai ban gaishe a cikin nasu ingantacce ba amma dai in ya faru ya dace da yanayin annabi da shine sai ta in ya abatin ta'jiru ya babana ista'jiru ka dauke shi aiki ni ina ganin tunda Allah ya kawo shi dauke shi ka dinga biyan sa ma kawai ya dinga aiki tare da ko ba kuma da ai a dinga ganin shi kullum ko da arziki a gidan wasu zuba wasu ya ce ai wanda ai inna khayra man ta'azzara ta dama kana shirin ɗaukar ma'aikaci ni kuma ina ganin wanda ya fi dacewa dama ka ɗauka aiki alƙawiyu mutumin da yake da ƙarfi wanda zai iya yin aikace-aikacen da za a tura masa haka zai ka ɗauki rabu idan kai ma sai dai ka taimaka masa kai masa aiki al'amin kuma wanda zai rike maka amana ba zai tura maka amana ka إن خير من استأجرت القوي الأمين قال سيشا يتوب بارك الله نصر بشيك عيش ثم إني أريد أن أنجحك إحدى ابنتي هاتين نصر مكة albashi من kyau albashi shine zan aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan na guda biyu. ko dai ka zaɓa ko kuma da wannan da zan nuna kamar tara shi wataƙila a ala an ta'ajjura ni samaniya shidan amma sadaki shine za ka yi min aikin kwadago zan suturce za ka yi ta min aiki wannan shine sadakin ita wannan ɗatawa bayan asmamta ashirin in kuma kaga za ka iya ƙara shekara biyu ma zama goma to in min indika wannan ba laifi kai ka so kenan dama alherin ka ne وما أريد أن أشك عليه وما بان سوء تأكرا ستجدني إن شاء الله لكم إن الله يرجع جزاك سامين من الصالحين cikin mutane na gari wanda ba za ka kusa ba wajen zama da su. Ala ce annabi Musa ya me tsakanina da kai wannan shine alƙawarin da kai mun tsakanina da kai amma kar ka fita daga wannan alƙawarin da kai ni kuma ne maka alƙawari ayyamal ajalaini duka wa'annan lokutan biyu da ka faɗa ko shekara takwas ko shekara goma ko wani ɗaya daga cikin su ka baitu in nayi takwas din ko yi goma din fala udwana na ni ina ganin ba a da sadakin ya ba a huta gona da shi ba wallahu ala ma naqulu wakiltu wa mu. ya to Allah ya ce ya zama shaida mai kiyayewa a kan abin da muka kasance muna kana to wannan shine abin da ya faru tsakanin Allah Musa da shi wannan bawa na Allah subhanahu ta'ala wanda wasu malamai suka ce sunan ka shu'ai to abubuwan da za mu da su a cikin wannan kissa na farko dai za mu ga cewa annabawa sun sha kuma a ƙa'idar rayuwa galibi kafin ka sha zuma za ka sha hari haka ne kwasha zuma ya sha hari kuma sannu ba ta hana zuwa sai dai a dafe ba a ce ba kuma yawanci anna'imu la yuraku bin na'im da ya kaga mutum ya kai ni da ya kai sai ya kai ya sha wahala ya sha wahala sannan ya ce kuma sai mun da aka wannan mun ta tafiya kafa ba tun daga Misira misra kuma arewacin afirka kenan amma ya ta tafiya har sai da ya kai arewa arewacin yankin yankin gom wanda wato wato ainihin gaba gaba daura da filastin inda ba nisa da zuwa filastin kawai malaman tafsiri suke cewa tsawon shekara takwas annabi musa ya dauka yana wannan tafiya kuma amma a sakamakon da ya samu mata bayan mata kuma ya zo kuma ya samu annabta a dawowa yasa malamai suke cewa kada ka damu wai da da wai halin da kake ciki ka ce wai ba za ka ba za ka iya barin inda kake ba imamu shafi Allah ya tsanta da rahama yake cewa tagharrab an al-awtan fi talab al-ula wa satir fa fil asfar khamsu fawaidi yace ka fita ka bar garu domin neman daukaka da matsayi na rayuwa fasil asfari khamsu fawaid tafiya tana da fa'idoji guda biyar yake cewa a tafarruj hamdi duk wanda ya cika yawan tafiye tafiye za ga baya zama da cikin in ka auna jinin za ga baya wakti sabu ma'ishatu kuma duk matafi za ga baya samun arziki a sa wa ilmun zaka samu ilimi wa adabu za kuma ka samu ladabba ka koyi abubuwa da yawa wasu batul majidi kuma za ka abokanci mutane masu girma a tafiya saboda haka dan haka tafiya tana da daɗi shine imam shafi yake cewa ma fil maqami bi adlin wa bi adabin min rahatin zama a waje daya tsaye da kifi hankali da wanda yake da adali ya san cewa ba hutu bane ka ce wai zaka zauna a waje guda da haka ka kala kasar ku ka bar garin ku ka tafi wani garin domin ka je ka samu alheri shi ne ce safir ta jid'i wadan amman tufariqu warsil fa inna ladiza aishi min nafar yace kai tafiya ka bar garin ku in kana waita kamar kana da masoya a garin ku to inda ka tafi din zaka je ka samu masoya da za su maye gurbin masoyan da ka bari sannan kuma kakkace tsoron wahala ka wahala din a tafiya domin daɗin rayuwa yana zuwa ne a cikin wahala sai bayan ka sha wahala tukunna sai sai inni ra'aytu kubbal ma yusidu in sa hababa wa in lam yajri lam yaqdi yace na ga yawanci hatta zuwa ma ruwa idan ya tsaya a waje guda za ga ya gurfata ba a alwala da shi ko ya halatta ka zo ruwan da baya gudu gudana kuma kai alwala da shi in ta aqaba amma ruwan ya zan yana gudana sai ga ya zama ruwa ne tsarki wa in lam yasiru ko wa in lam yajri lam yatibi amma in dai bai tafiya ba za ka ga ba shi da tsarki yace wal wal usul laula firaqul ardi maftarasat wal zahmu laula firaqul qawli lam lam lam yatibi ko lam yatibi haka zalika zaki da ake zaki a gida yake ba a daji ba kuma sai da ya bar gida ya zama dabbar daji ne shi yasa ake tsoron sa kuma yake iya kama amma inda a gida yake sai a rena shi kamar yadda aka rena kare yace haka zalika kibiya ma suka bar ta a jikin kwari a kwari da baka kibiya suka bar ta a jikin kwarin naka a jikin bakar kai ai ba za ka kama maka ko ba amma in ka take ta ta fita da biya, sai kaga ta ji ta kaso maka farauta ta dawo والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عدن ومن عرض يتي حتى رانا da kake gani da a ce ba ta tafiya ta dawo da mutane sun gaji da ta a ce gaba ɗaya sun ko awa da rana sai sai ke cewa wasu buru kasur bi mulkar ji a maki والعود في أرضه نوع من الحبل يجب كلها الساعة أن ينقل dan yangwal in ana san aka yi mining din sa za ka kasa ce ba in aka din mining suka je suka yi mining suka fito ce ga kasa ce da sai an bar a wajen aulakan ta za ta wuce wajen amma aka dauko shi aka bar wajen da shi aka gyara shi ga ya zama abu da daraja da tsada ai daga cikin bishiya ake gariyo shi san da yake cikin bishiya ai ka tsuke ne kamar rago da tafi amma aka tuko shi aka dawo da shi wani wajen aka ja cikin da kuma ya zama turare ana san sa to saboda haka annabi Musa ya yi tafiya kuma ya tsiri ba tafiya da haka duk wanda ya tafiya shi ma ana sa shi ne ta a'a ce da yi wa Allah biyayya to zai da sannan abu na uku ko kuma abu na biyu halaccin nan ya taimaka wa idan ya fahimci tana bukatar taimako yanzu yanayin rayuwar yadda ta koma kusan kowa tsoron kowa yake sai ka ga saboda a wa hanyar mabarnata sai ga idan ka zo ka samu mace da mutuncinta da darajarta da komai daga kai ba ka kalmi da nan da ba ka shi kenan sai a fuskar shanu ko a ina ka gaba da ita ko da tana neman taimako sai ka kuce duk ba ruwan ka ita wata ran ma kana tafi a mota za ka tarar da mace taya da ta fashe kusan mata ta su iya daga taya su cire su canza su sa su bayan da baya ita kuma nauyi da kunya za ta hana wata ba za ta taimaka dan Allah zo taimaka ba kawai tana ganin ka kana ganin ta shikenan ka wuce ta wuce abin da ya kamata shi ne in dai har ka fahimci cewa wannan macen kamun ya ce kuma tana buƙatar tallafi ba laifi bane ka tsaya salamu alaikum to alaikum salam hajiya lafiya ta ce a'a taya ta ce wallahi ta bashi to ka tsaya in dai ba za ka cutar da inda za ka je ba ka tsaya ka cire kayan ta, ka sa maka ka gyara maka ta tafi haka ya kamata a yi wa mutum a girma ta a ta ke kuma mace ita kuma matsalar mace shi ne wato yawanci duk sanda namiji ya taimaka wa mace abin da take tunani san ta yi shi sai yi haka wani marubuci yake ba da labari ya ce yana tafi a Faransa yana cikin tafiya sai ga wata tsohuwa irin gajiyayyun nan tana kuka sai fashi sai ya tambaye ta wai sai take cewa an koro ta ne daga gidan gajiyayyun tunda su mutum ya yi da suka tsufa gwamnati ta ware gidan da za a iya kai su iya gwamnati su ci gaba da kula da su shi ne zai su gaba da al'amuran to ita wai tana fasa koki ne Allah ya rabe ta fasa kofuna to ta fasa adadin kofunan da kuma ba za a bar ta ta ci gaba da zama ba shine sai aka koye ta to ita ba ta da kuɗin da za ta biya wannan kuma ba ta da wanda zai zo ya mata ijra'at ya kai ya mai da da ya ja ka sai ya roke ta ya kai ta kasuwa aka siyo kudi ai da yake ba da labarin ko gaske ne ko ba gaske ne Allah ya ya mata komai ya ɗauke ta ya ce ya sa hannu ya cike a matsayin shi ne to ta sake fasawa shi ne biya ya komai bai fasanta ko sunan ta bai tambaya sai da ya gama komai ya sauke ta su haka ya kuma yi mata yanci ya kuma mai mai ita har sai mai ita kuma sai ta kira wasu sai ta ce sai dai kuma yaro ta gani ba ni da kyau kuma tsohuwa ce wai ita tana ganin su wata kila abincin sai kila dan yana son ta kuma ga ta tsohuwa ga ta ba ta da kyau sai ba ta abinci ya ke mata dole ne dan amince abu ana son wani lokacin murmushi ma an ka kai yi ita mata abin da ke dauka ai ba kai wannan murmushi ba sai dan kana son to shi na sai mutum ya zama kamar ababa ko ya ala rabba har zai yi ba ko da in kana interaction da mata ko kwalliya ka suka yi kai kwalliya ka kan zo na kai dariya sun fi da abin farko abin da fara zuwa da abin to ko ya gani ya yaba ne kuma rashin adalci ce ita kuma ba ta san cewa irin ɗabi'a kan ta namiji ita ma tana da ita akwai lokacin da yanayin ɗabi'a ce kawai ta ɗan adam akwai kuma lokacin da kawai tausayi ne da kuma yanayin taimako ya sa har aka ma saurare ta aka kula ta eh, baya kamata ga namiji ko mace kawai saboda wani abu na taimako kawai mutum wani abu Kuma kuma maza suna da irin wannan mota yanzu wani ne kawai yana tsaye yana ta buga waya yana ta buga waya ta ki shiga sai daga baya sai ya gano ashe ba shi da kuɗi ne sai ya tsaki ya ce kai ashe yanzu wayar da nake bugawa ba ta kuma wallahi na na zan kawai wata tabbata ɗan budurwa tana ji ita kuma kawai sai a zuciyarta sai niyyar ta kyautata masa saboda Allah kawai sai ta mutu ce malam waya kake so ka yi a ce bismillah ga waya ta sai mata fin ta bashi namba ta koma gefe dan ma fasta ji me zai ce yayi waya ya gama to ashe da ya gama kuma sai ya buga wayarsa da wayarsa sai sai ya samu namba kun ga ba haka ta ce masa ba nan kawai sai bayan ta tafi sai ya kirawo ka sai ya ce to shi ne wani ta ce ai ba ka san shi ba eh ni ne wanda kika ba waya nan muka yi waya na yi waya ta ce to wace ka ɗau nan ba ta na ce ka ɗau nan ba ta ne wai shi ne kuma yanzu yana zagin ta yana mamaki wai daman ba san ka ba ta ba shi aron waya kun ji wawa shi kenan kowa ya taimaki mutum ba taimaka masa ta yi baiwar Allah yasa imam shafi yake cewa idan ra'aita liyuban laifi bayan zaka fala ta na annan zunanna annal laita yabtasimu idan ka kaga zaki ya buɗe bakin ka kaka da suwai da soyayya dariya sa yi ma baka san fushi ne ya sa ya buɗe bakin nasa zaka ga hakoran ta fili amma ba lalle ya zama dariya yi wata mutum za ka ta saki jikinta tana fara'a tana komai amma ba da kai take ba ba kai ne kake zantan haka ko ita ma ne wannan namiji in ba ka laha ya saki jikinta ko ya tallafa mata ko ya taimaka mata kuma sai sai ta zaci da biyu dan yana son wannan ba haka bane abin da ya kamata mutum ya zama waye ni in an taimaka maka kai irin abun da wanda aka taimaka mata yake ka nuna godiyarka ka tafi ranka ka tafi ka. shikenan wani abin ya biyo baya ai ba laifi bane shikenan idan misali ya taimaka miki kuma daga baya ya zo ya ce miki yana sai ki kuma ya kafa hujja da wannan taimakon to ai ya tantance ce yana son na kin kin ga kin zaki iya ce su kin ga zaki iya ce sannan ita ma mace idan shi ma namiji ya tsoron Allah in ya taimaka wa mace kuma Allah ya jarrabe ta da kaunarsa saboda taimakon da ya maka. har ta iya furtawa ko ta nuna masa alamar cewa tana kunsa in zai iya ya karba amma zai iya ba shikenan ba a tilasta wa mutum akan sai ya so abin da ba shine sa ba to a nan dai halalin mutum ya gama a cikin yanayi na buƙatar taimako ya taimaka masa a cikin abin da ya halarta sannan kuma a darasi na gaba wato mu sani cewa shi alheri danko ne baya faduwa kasa banza duk wanda ya alheri Allah ya da ba za a rike ba sai ya ga sakamakon alheri kun ga da alheri da annabi Musa yi instantly Allah ya saka masa ba ma a dade da barin ko barin wajen ma ba ai ba amma sai ga shi da Allah subhanahu wa ta'ala yayi masa sannan ah, a ciki za mu fahimci cewa duk mulkin ka duk tsananin mulkin ka in Allah ya ga dama da ka ce zan su mulkin ka sai zama ce ne a wuri guda Sai dan adam ba duka mulkin su za ga akwai inda ba a san ma shi ba ko ga yanzu nan shi wannan dattijo ana gaya masa ga abin da fir'auna ya ce ina bai zan zo ka kama ka ba na jauta min alƙawmin zalimi sannan kuma a ciki akwai halaccin ka ɗau hayar mutum ya maka wani abu saboda ga ita wannan ya ta ce ya abacin ta ajiru ya babana a ɗauke shi haya ya yi mana aiki sannan faɗinsa in ne uridu an kunki haka ihdam na tayya akwai halaccin kai a ka na wani ko da yarka bata ce tana son wani ba za ka iya zuwa ka samu wanda kake ganin ya dace ya auri yarka ko wanda take wani kai masa sai shi kenan misali da ina da babban ya sai samu imam malik misali sai mala imam imam malik ba ko ana so da ba wannan imam malik bin fatawa sai sai misali ya ya ce da ni kuma ta isa aure ko kana so wannan ba abun kunya bane shiga wani mutum mutumin kirki na arziki masa kai kuma ba laifi ba ne ba dan shi kuma an gaya masa an ce masa kana so da Allah ka auri wani sai ƴata ku kan mata shi kuma in ya ga cewa ba zai iya bai sai ce gaskiya ba zai iya ba ai hakuri wannan ba yana nuna yana cin ku bane ba yana nuna yana kyamar ku bane shayu yana da uzuri shayu mata yana da mata aure kuma ba shi da karfin da zai iya rike mata biyu shayu a'a yana da mata kuma yana da wutar da zai aura shayu kuma ba ta yi masa bane ko ba haka ba dole ne kowa sai ta yi wa kowa ba dole bane to saboda haka wannan ma sai a fahimci wannan abin na din sai na Umar Allah ya kare da a gare shi lokacin da Hafsa ta fito daga gidan mijinta ya yi wa sai na Abubakar sai ko zai auna sai na Abubakar bai karba ba kuma wannan alaƙa da ya lalata alaƙa su da sai na Umar sai na Usman ma Umar ya zure nuna masa ko zai aure Hafsa ne yanzu ba ta da mu sai na Usman shi ma ya nuna bai karba ba saboda a lokacin kamar sun fahimci manzo Allah kuma yana da bukatar sa sai na Umar har ya dan ji damuwa a sa amma ba wai haushin sa yanzu ba damuwa shi ne na kaso abu kuma baka samu ba sai ga annabi kuma mata ma tana iya zuwa ta bujiro da kanta zuwa ga wanda take so ya aure ta kamar yadda ya tabbata wata ta zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi Abdullahi ibn Umar wanda Imam Bukhari ya rawaito a cewa لما تأيّمت ayyama من min ابن ibn lokacin da hafsa ɗayar eh, yar na umar lokacin da ya zanto shir eh, rabuwa aure ta faru tsakaninta da zafa ibnu kunai a sahari sai na umar ya ce da sai na usman in shi ita unki haka unki suka ko kuma an ka unki suka hafsa binta umar in kana so aura maka hafsa haka sai da sayyidina Abubakar da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wata mata ita ma ta shi gaban annabi sai ya rasulullahi ni na baka kaina manzo ya karba bai karba ba bai karba ita ba ya kauda kansa ta ƙara fada ta ƙara fada sai wani ataki a wajen ya rasulullahi ni ina da bukatar sa a ai ba wuce yace wai ai daidan wani karkataccen wani wai ba shi ce san da kace kakarka ta kuma a lokacin wani zai kawo kudin auren ta ko ko ba haka bane yau da aka yi manzo ce to shikenan yin manzo Allah yana jin an yi haka sai ya ji daɗi sai ce to kawo sadaki ba ba a tabbai ta sama so ba kawo sadaki to da an san manzo Allah ba zai ba ta da ba kuma sahabi ne dan uwanta sai sai Rasulullah wallahi ba mun zala ce ka je ka fuska shi wallahi Rasulullah duk gidan nan sai dai wannan bargon shi kadai nake da shi kuma shi ma a jiki na yake zala ce to me za ta yi da ka shi ba zai lullube ku kutara ba kuma in ka ba ta kai kuma ka zauna tsirara kenan ka je ka nemo ko zobe ne na karfe saboda tsabagen talauci ya je ko zoben karfen ma ba ya dawo kuma tana ji ta talaucin amma kuma ta hakura maza na ce to me ka haddace na qur'ani ce na haddace kaza da kaza da kaza maza na ce to na aura maka ita da abin da ka haddace na alqur'ani yanzu in ke ce wani alaramma wani alaramma ko wani alaramma ko wani dan ustazu ki garzayo ki gaya musu tsakanin da Allah ya ce to kin san gaskiya ba sana'a <laughs> wallahi al'amuran ne gashi nan dai amma dai ni gaskiya ina sani lakin kin san kyakkyawa shi yanzu ba ka za ki ba ta yarda amma ni a gabana an yi aure da da tafsirin ibn kabir ne mujalladi biyar yarinya ce ba ma yan najeriya ba ce ta ji tafsirin na kashi lokacin muna allah zai ce a sudan ta ce tana son wani ya ce ba shi da shi ma almajiri ne a can a jami'a ƙarshe ta ce su ita ko tafsiri ne na ibn kabir yana da shi ya ce to ai za a kuma yana da shi ya ce ya kawai izu ya fi ba da ita aka ɗaura aure kuma ya yi aure. to wannan shi ma wanda Allah ce an ka hatuka ha limama aka min alquran na ba ka auren ta na aura maka ita wato saboda abin da ka haddace na qur'ani ma'ana ka koya mata kenan shi kenan eh, sannan kuma inni uridu an unkihaka wannan yana nuna mana cewa mace ba za ta aurar da kanta ba sai dai waje ce ya aurar da ita mace ba ta aurar da kanta ba za mu sallallahu alaihi wasallam ya ce mace ba ta aurar da kanta kuma mace ba ta aurar da mu sannan ayar tana yin nuni akan cewa uba zai iya aurar da ƴarsa ko zai nemi umarninsa ba an gane akwai abinci tsakanin uba ya aurar da ƴarsa da kuma uba ya ƴarsa auren dole abin da ake kira auren dole shi ne, mutum ya aurar da ƴarsa ga wanda ba ta ya nema mata shi ya ba ta shi dole dole kuma ta aure shi wannan auren dole ne bai halatta ga uba ya roƙinsa haka ba amma in an yi auren kuma ba auren ya yi bai halatta ta gudu ba sai dai a warware auren a ko ta alƙali ya warware amma wai an yi auren dole ba wai ana nufin auren bai yiwu ba da za a yi auren dole mijin ya yi ta hila ko ta dabara ko ta wani abu ya tara da mace ta yarinya din to wannan tarawar da ta ɗau ciki ɗa ne na halal kawai dai an yi abin da ba haka Allah yake an gane amma uba ya nema wa ƴarsa miji wannan asali ma ana haka manzo Allah sallama na na Aisha waye aura musu na Aisha ta ma san aura mata annabi ne sai kuma ta sai kawai Allah zo daga an shigar da ni gida haka sai mun na mata annabi shikenan kuma yawanci an samu sahabbai suna nema wa ƴaƴansu mata Sa'id ibn al-Musayyab lokacin da dalibin ta ibn Abi Wada'a ya dade zai zo makaranta ba yana ta jira shuru shuru shuru satuttuka wata rana sai ga ibnu wada'a yana zuwa sai sai ibnu musayyab ya ce masa a'a me ya faru ne kwana biyu na gaba na ganin ka a makaranta sai ce matsala aka samu mata ta ce ba ta da lafiya na ta jiyar ta na ta jiyar ta sai yau Allah ya mata suwa ana ga mutum ne ta nace to tunda da bani da wani aiki bar ta zuwa makaranta kuma lokacin ga talauci ga shi yana azumi ma sai Sa'id ibn Musayyab ya tambaye shi sai da mun sai masa to kai auren ne suka kafin zo makaranta sai da ya ce haba an ga masa malam waye zai auren da bayan ba da komai sai ce ah to ne dai kana son ya ta zan aura ma sai ku alama ce cewa yana so kenan an tashi daga makaranta ibn wada'a ya tafi gida magariba ta yi ba abin da zai sha ruwa ma da shi sai wata busasshiyar gurasa ya rufe gida ya ɗauko gurasa ya jika ta zai sha kawai sai ta ana mamaka masa kofa kwankwan kwankwan ana kwakwata masa kofa sai maza maza zai kore burasun sai ya taro yana zuwa sai ta yi waye a bakin kofa kuna sauraro na kuwa sai ce waye a bakin kofa sai sai aka ce sa'idin yace wallahi duk wani sa'idi da na sani a Madina sai da na dubo shi yace to ko da irin na zuwa ne ko na unguwa kaza ne yace wallahi sai ibnu musayyib kawai a gani na ban san sai ya zo gobar gidana ba ya ce ina ta tunani ƙarshe ne kawai na ce ba zai buɗe ni ban gane ba ya ce ina buɗewa sai na ga sa'id bin sai da wata yarinya kusan tsayin su ɗaya ma'ana mace ce kenan sosai sai ya ce to na aura maka ita ne na kawo maka ita ka karɓa ba kuma na son ka kwana ba a gidanka ba sai munna ta ebe shi kafin ma ya karɓi sai ya hanzarta ya shiga da gudu don a shigo a ruwan nan gurasa ya ɗauke ta yi wurga ta gidan makwabta makwabta su aure ya gomi musu gura da kai ko za ka yi amarya ta zo ta fara gani a cikin shi makwabta suka leko suka ce to ko mutum nan ya ɗan ne suna kowa sai suka gani sai ce musu ibnatu sa'idin inni albishirin ko an kawo musu to ɗan sa'idu an samu mutane ai ko sai suka ga ya ce gidan baban da aka ce wallahi ɗan ya ɗan kowa kansa wai ɗan sa'idu bin musayyab mutum da sarakuna ma Allah Allah kike yi da shi ana zuwa aka ya musa uwar ce ga kan ta tana zuwa ta tarar an girke mata yarinya ko magana bai fara mata mace ta ce to ban yafe maka ba ka san ka taba ka tukunna sai ka bani ita na je na shirya maka ita kwana bakwai kenan aka sallama da shi mijin ya rafa kofar da uwar ta je ta shirya masa ita tsawon kwana bakwai aka yi mata lalle aka yi mata irin abin da mata suke irin su halawa su ruwaye su dilka duka aka yi musu irin na wancan lokacin aka tabbatar sai an shirya ta sannan sai aka dawo masa da kayansa ko su labar ba za a yi shirin wannan ba eh wani shi da ya ne mala kan ne kawai suke abin nan to ita ma da ta san ɗanta mutum ne shi yasa ta shirya masa matar irin shirin da ake wa ɗan gari kuma to kun ga an aura sai daga baya ma su tuna ai ta san waye mutum kuma sannan da izo izo itare shi ta sai da kusan sai ko baya zuwa makaranta aka kuma sake neman sa aka rasa sai baya nan kuma sai ga shi a makaranta ran da ya zo makaranta shi kuma da tija baban ita yarinya kenan kuma babban malami ana makaranta sai dan taba shi sai ya mutumin da aka kawo maka dan kan mutane su gane sai kai ballan kai rajulul ladhi inda ya faɗi mutumin da aka kawo maka sai ai ba <laughs> kaga wata tsakanin sirki da sirki ke rago kun gani na haka ya halatta to ah, lokaci ne ya kure kuma muna da matsalolin da ya kamata mu tattauna za mu tsaya a sai gobe Allah ya kai mu sai mu fara tattauna matsalolin abin da muka faɗa dai ga Allah ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka yi kuma Allah ubangiji ya ji mana والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك